Tambaya ta ashirin da shida waɗanne ne manyan yaƙoƙinsa? Amsa babban yaƙin Badar, yaƙin Uhud, yaƙin taron dangi, yaƙin buɗe Makka.